Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba hudu ga watan Janairun shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an tsaro sun daƙila wani harin ƙuna baƙin wake da wasu mata suka yi yunƙurin kaiwa a ƙaramar hukumar madagali da ke jihar Adamawa. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya yi da kwamandan hukumar yaƙi da safaran miyagun ƙwayoyi a birnin tarayya Abuja game da wani babban kame da suka yi kwanan nan. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shirin ba da tallafi na Naira dubu biyar da gwamnatin Najeriya ke yi sai a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin bayyana ra'ayi muna kuma tafa da labaran wasanni amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ana saura makonni biyu ya fara aiki. Ya zolayi masu adawa da shi a siyasance, ya cicciki manyan kafafen yada labaran kasar, sannan ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan bayanan sirrin da Amurka ta samu, mai nuna cewa kasar Rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka. Trump, biliyoniya kuma hamshakin mai harkar gine-gine, wanda ya zama ɗan siyasa na jam'iyyar republican ya yi tambayoyi a jerin saƙonnin da ya tura ta kafar twitter a yau ɗinnan laraba inda ya ce wai shin me sa kwamitin yaƙin neman zaɓen demokarat ya zama abin da ya kira mai cike da sakaci ta yadda ma aka kwarmato dubban saƙonnin imel mallakin john podesta ciyaman ɗin wato kayayyen kwamitin yaƙin neman zaɓen hillary clinton da kuma yadda aka yi ma jam'iyyar ba ta tanaji kariya daga yiwuwar kutse ba kamar yadda republican ta yi sakonin imel na protesta ɗin sun yi ta fallasa abubuwan taɓargaza da aka yi ta yi a bayan fage don ganin hillary clinton tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka ta zama 'yar takarar shugabancin ƙasa ta jam'iyyar democrat kafin a ƙarshe dai trump ya yi galaba kanta a zaben na watan nuwamba. shugaba mai jiran gadon ya kafa hujja da furucin mutumin da ya kirkiro kungiyar kwarmata saƙonnin yanar intanet din nan julian assange wanda ke rabewa a ofishin jakadancin ecuador da ke london wanda ya ce ko yaro ɗan shekaru sha hudu na iya kutse ga saƙonnin imel ɗin podesta da kuma cewa wai ba rasha ce ta baiwa shi assange ɗin saƙonnin imel ɗin da aka kwarmato ba Wata kotun soji ta samu wani sojan Isra'ila da laifin kisa sanadiyar kashe wani Bafalasɗine na kasashe wanda ya yi niyyar kai hari a yamma da kogin Jordan. Elol Azaraya ɗan shekaru 20 na fuskantar ɗaurin shekaru 20 a gidan yari. Wani lokaci nan gaba za a yanke masa hukuncin. Wannan al'amarin da ya faru a Hebron ya fito fili ne bayan da wani bidiyo da aka fitar ya nuna Azaraya na harbin Abdul Fattah al-Sharif. ɗan shekaru 21 da haihuwa bayan da ya faɗi ƙasa kuma ya koji rauni bayan daɓa wuƙa da ya yi ma wani sojan Isra'ila. Yayin zartas da hukuncin yau Laraba, kanar Maya Hela ya ce duk da yake mutumin da ya faɗi ƙasa ɗan ta'adda ne, wannan ba hujja ba ce ta ɗaukar matakin da ya wuce kima. shugaban hukumar zaben kasar gambia ya arce daga kasar bayan da aka masa barazana saboda ayyana da ɗaɗɗen shugaban kasar yahaya jami a matsayin wanda ya sha kaye a zaben da aka yi a watan jiya a cewar 'yan uwansa shugaban na hukumar zaɓe mai zaman kanta aliyu momar njai ya tsere zuwa senegal bayan da ya ji cewa hukumomin gambia na shirin yin masa wato bita da kulli a wani al'amarin kuma na daban kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa babban hafsan sojin gambia ya sake jaddada mubayarsa ga shugaba jami'i. janar usman barji ya rubuta ma jami wasikar wadda aka wallafa a yau dinnan laraba a wata jarida mai dasawa da gwamnati jami wanda ya shugabanci wannan karamar kasar ta afirka ta yamma na tsawon shekaru 22 an ayyana shi a matsayin wanda ya fada a zaben gambia na ranar 1 ga watan disamba ana sa ran kotun kolin gambia za ta yanke hukunci kan wannan batun ranar 10 ga wannan wata na janairu Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Latilas dubban 'yan Iraki suka gudu daga birnin Mosul cikin kwanaki biyar da suka gabata tun bayan da sojojin gamayyar da Amurka ke jagoranta suka shiga wato zango na biyu na kokarin kubutar da birnin daga hannun 'yan ISIS a cewar jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya. Mayakan na ISIS waɗanda aka fi su yawa sosai sun shiga sajewa da farar hula. wanda ya haddasa karuwar farar hulan da abin ke ritsawa da su. Saboda haka ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane sama da dubu goma sha uku sun tsere daga birnin Mosul tun bayan da aka sake tsananta yakin ranar 29 ga watan Disamba. Sojojin gamayya sun kwace kimanin ɗaya daga cikin kashi hudu na birnin tun daga watan Oktoba, kuma ana kan ƙoƙarin tura musu wato masu ayyukan ceto zuwa wasu ƙarin unguwannin yayin da ake ta kakkaɓa mayakan isis a gabashin mosul labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An dakila wani yunkurin kai harin kuna bakin wake da wasu mata su uku suka yi a wata kasuwa da ke ƙaramar hukumar madagali a jihar Adamawa. An dai nasarar kashe matan kafin su tada nakiyoyin da suke ɗauke da su. Wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu na ɗauke da ƙarin bayani. bayanai da ke fitowa sun saba wa juna inda yan banga da sojoji da ke yankin bakin dutse na karamar hukumar madagali da ke jihar adama su ke cewa shine ya yi nasarar tarwasa wasu yan kunar bakin wake uku dukkan su mata lokacin da suka yi yunkurin kusawa garin gulag a wani aikin sintiri na yau da kullum da suka saba honorable yusuf muhammad shugaban karamar hukumar madagali ya ba da bayanin afkuwar lamarin tare da kira ga hukumomin tsaro da su tura karin jami'an tsaro zuwa yankin yan banga mu sun hangi mata guda uku suna zuwa kuma da suka hange su suka gan lalle wayannan fa ba yan gari ba sai suna gudu a kansu sai banga daya harba dadin yana harbi dadin sai bom ya tashi da ita sai guda biyu din suka firgita suka gurta gefen gidaje inda ku gidaje mutane sai kuma wancan dadi ma aka harbe ta to daidai mun gode wa Allah mun gode wa hunters namu da suke kasa dukan su guda uku dai ba su nasara kan al'umma mu ba an kashe su gaba daya kakakin rundunar soja ta 23 na garin Mubi Major Akintoye Badare ya shaida min ta wayar salula cewa baya ga wasu yan kunar bakin waken guda uku da suka mutu mutu babu asarar rai a bangaren sojoji da farar hula ko raunuka. Da yake tabbatar da nasarar tarwasa 'yan kunan bakin waken uku, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa, DSP Otman Abubakar ya ce yanzu komai ya lafa a yankin. Misalin ko bakwai da rabi na safe yau din nan ana irin wannan wajen wai bakin dutse ma da gali din to Allah ya taimaka kuma bom din da ta tarwatse su su wanda suka rike ta su sai barna kan kuma Allah ya sa ba wani eh, rai ko rayuka da aka rasa tarwatsa yan kunar bakin waken uku mata a safiyar yau na zuwa ne kasa da wata guda da wasu yan kunar bakin wake suka tarwasa kansu kana suka hallaka mutane 45 yayin da sama da 60 suka ji munanan raunuka a kasuwar Madagali Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama kuma Najeriya. Kowa ke gina lamin mugunta cutar ɗan ka ba ta da kyawu wannan bai da kwakwalwa. A gaida Sanusi Adamu. Jami'an hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi da ake kira NDLEA a Najeriya sun cafke wani matashi ɗauke da hoda Iblis da za ta kai kimanin dala Amurka miliyan 4.700 da aka nannaɗe cikin wasu takalma an da ya kaman ne a tashar saukar jiragen saman birnin tarayya Abuja. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya ji ta bakin kwamandan hukumar ta NDLEA da ke birnin tarayya Abuja, Lawan Hamisu, ga bayanin da ya masa. brazil musamman sao paulo ta yi kaurin suna hodar da take fitowa daga colombia take fadowa brazil kusan yawanci duk kame da muke yi na cocaine hanyar da suka biyowa ita ce hanyar brazil tun daga nan an fara ankarar da mu cewa in mutum ɗari ne za su biyo jirgin nan to lalle mu lura mu kuma yi la'akari da wannan mutum ɗayan ko biyu ko ukun da za su fito daga wannan bangaren na biyu kuma shine takalma ne ya shigo da su wannan takalma in ka kiyasta kudaden da ya kashe daga najeriya ya je istanbul ya zarce brazil ya dawo kudin ma ba zai fito lantana ya magana riba baya ga ganin cewa waɗannan takalma ba wasu masu tsada ba ne dama doka ta ba ku dama ku balla kayan mutane ku leƙa ku gano ko kuma na'urori ne kuke amfani da su wajen hangowa akwai kwaya a cikin kayan mutane duka biyu bayan irin la'akari da muka yi da kayan shi da kansa zai nuna mun cewa lalle yana da matsala wannan shi zai kara bani kwarin gwiwa cewa in dauke shi zuwa mashin mashin abin da zai yi sai dai ya triggering din alam daga takalmi ɗaya sai zama duka suna kunshe da wannan hodar iblis abin da ya faru kenan jakan kuna uku gare shi jaka ɗaya tarkacensa ne na sawa a ciki jaka biyu da takalma ne ciki takalman kuma abin mamaki kusan in ka je kasuwannin mu nan zaka tsince su akan naira 700 ko 1000 shi shi wannan wanda ake tuhuma yake ne yanzu haka yana nan muna cikin bincike muna tunanin in har aka ce an kama mutum mai kaya to ta yiwu akwai sauran da ke biye da shi da zarar mun gama binciken allah su za ka shi kotu bisa ga dokokin najeriya in an samu irin wannan me yake iya hawa kan mutum aka same shi da laifi mu dai za mu gurfanar da kai gaban shari'a kotu ita take da hurumin abin da za ta iya furtawa game da kai me yasa a ganin ka ya zama mutumin ne ya iya wucewa da takalman nan ta na'urorin kasar brazil amma dabarun jami'ai na najeriya kuka gano shi za su iya ɗauka takalmin yana da wata daraja a Najeriya mu yana zuwa muka gano cewa wannan takalman iska ne su a iya su tunanin za su yi tunanin ok wataƙila wannan takalman in ya kai ƙasar su tunda akwai abubuwan da suke zuwa suke tallata mu cikin muni su nuna ƙasashen mu akwai yunwa akwai talauci akwai wane duk tarkacin da za su iya kawo suna tunanin za su kawo mana to amma kuma ba haka bane mutumin nan matashi ne dan wajajen shekara ko talatin da wani abu ne ko da shi shida yawa talatin da biyu mm. ba ku ambata sunansa ba sunansa kinsley eminike okolo dan karamar hukumar iziyagu a cikin jihar enugu a gaida nasiru adamu el hikaya masu sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shirin ba da tallafi na naira dubu biyar da gwamnatin najeriya ke yi sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. To duniya mu bi ta aseshe, to duniya mu bi ta asannu. duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya kasan ma'azinta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azinta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma ku tuna cikin ma'azinta to kutuna akwai matalauta ku tuna cikin matalauta to kusa ne akwai ma'azinta yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tuma da lamun samu na kira na farko daga Kaduna. Salamu Wa alaikum assalamu da wa muke magana. To sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. To Alaramma muna jan ka. Ba da wannan tallafi yana da amfani kuma yana da rashin amfanin nashi. Mm-hmm. Musamman ga bangaren da yake sun fuskanci wato rigingimu na Boko Haram ya kamata lallai a ba su ma ko da ma ya baka. inda wani ya rasa shagon shi wani ya rasa gonan shi wani ya rasa gidan shi kafin ya mai da waɗannan abubuwan da ya rasa aiko za a iya ɗaukar dogon lokaci da hmm. amma kamar guraren da ba a yi wani takin takina ba in har aka ce za a ba da wannan tallafin ga wanda ma bai da wata sana'a to lallai gwamnati sai ka za cewa tana taimaka ma wasu wanda za ma su iya amfani da kuɗin ba ta hanyar da ya dace ba To Ibrahim Allaramma kenan daga Kaduna yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Salamu alaikum da wa muke magana daga jihar Neja. Can Malam Haruna muna jan ka. Eh, game da kudin mai girma ba Buhari. Eh. yadda zai tallafa matasa tallafa kuma sai su da cikin Allah kai ba shi Amen. Malam Haruna sai ka dan daga murya ba mu jin ka sosai. Hello zuke a ah, game da kudaden da Buhari ke zai tallafa ma talakawa. Eh. Ubangiji Allah ya taimake shi Allah kuma ya ba shi ikon yi. Amen. To Malam Haruna kenan daga jihar Neja mun gode yanzu kuma bari mu je Adamawa. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. To Alhaji Lawal muna jan ka amma sai ka dan daga murya. Ah, mun shawara da nan shi ne. Mm. Yana da kyau hakan da ya dauka ya yi kyau sosai. Mm-hmm. Mun gode kuma Allah taimaka. Mm. Shawarar na wajen. to malam lawal kana gani wannan kudin aka bada kamar wasu ba za su kwanta ba su ce su ai shi shikenan kakasa ta yanke saka eh to akwai haka amma kuma a bisa ga yadda talakawan najeriya kowa ya galabaita nan ya kai haka za ta rage mutane rabi hmm. to malam lawal kenan daga adamawa mun gode yanzu kuma bari mu je taraba hello hello da wa muke magana daga taraba Umar Washiman ne mararaban yi ku ga local government area. To Malam Umar muna jan ka. To mu dai muna bukata a bamu wannan kuɗi ko a bamu ko a bamu alhamdulillah mun gode wa Baba Buhari. Wata kan Malam Umar kai ma kana son a baka wannan kuɗin kenan. A ina so mana. Allah sarki. Wallahi ina so. To Allah ya taimaka. Malam Umar kenan daga Taraba yanzu kuma bari mu sake koma Neja. Salamu alaikum malami na neja muna jan ka. To ga dukan alamun layin malami daga neja ya goce amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shirin ba da tallafi na naira dubu biyar biyar da gwamnatin Najeriya ke yi. Sai a kira a bayyana ra'ayi mun samu wani kira daga Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum da wa muke magana. ina magana da Mubarak Sani da Katsina. Tun Malam Mubarak muna jan ka me zaka ce? Ah, gaskiya gwamnatin shugaba bare ta yi kokari wannan kuɗin da ta bada na dubu biyar biyar ɗin nan. Hmm. Da fatan kuma talakawa da aka ba za su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Wa hmm. oh, na gode, ya jima. To Malam Mubarak kenan daga Katsina mu ma mun gode da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 3 da minti 48 mun samu wani kira daga Kaduna. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa assalamu da wa muke magana. Hajiya Maryam Dauda ne muke barka da dare. Barka ka dai Malam da wa muke magana. sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jan ka. To kin san mu da yake 'yan kasuwa ne na gaskiya kuma 'yan Kano gaskiya al'amari ni a nawa ra'ayin da a sa da a rika baka dubu biyar duk wata. Mm. Gara a nema maka aikin da za ka rika samun dubu uku ya fi kwanciyar hankali. saboda ga yanzu kin ga wayannan kuɗin da za a ba matasa wallahi ba abin da za a illa a sangarta su amma mu da ke mutanen Kano ne mun saba kasuwanci mun san mu juya naira ɗari ta koma 500 biyar ko kuma mu juya naira ɗari ta koma ɗari da goma mun fi son a nema maka aiki ne da da shawara aka bi ta 'yan Najeriya mm. gara a bude a gyaggyara wasu kamfanonika mm. da suke matasan nan za a ɗebe su aiki ya fi kwanciyar hankali Maryam Dauda amma gaskiya al'amari wannan tsarin ni a nawar ra'ayin wannan tsarin ni bai mun ba gara a nema maka aikin yi ka samu aiki ya fi kwanciyar hankali da a baka wannan dubu to alhaji musa garo kenan daga kaduna yanzu kuma bari mu je yobe Hello da wa muke magana daga yobe Mustapha Shaibu. To da Allah malam ka dan rage sautin rediyon ka. Ah. Yawwa to menene ra'ayinka? Ra'ayina gaskiya yana da kyau abinda Baba Buhari yayi. Mm. a tallafa marasa ƙarfi domin su samu su ma a san ana dama da su Allah sa ka mata alheri Allah ya sa ya tabbata haka To, amma mun gode da wannan ra'ayin naka kuma a nan za mu dasa aya ɗaukar wayoyin namu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. To har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe uku da minti hamsin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafa ta gfa kwasi ya ce kungiyar kwallon kafa ta ghana black stars ba wata karamar hukuma ba ce ko majalisar dokoki da za a ce ana zaɓo 'yan wasan ta don gani da inda suka fito ba ya ce ba ana daukar 'yan wasan kungiyar ne saboda ko suna wasa cikin gida ko kuma kasar waje sai dai kwarewar mutum ake duba a dauke shi ya yi wa ghana wasa shugaban na gfa ya kara da cewa babban abin da ake bukata shine dan wasa ya kasance dan ghana kuma ya nuna kwarewa wurin wasansa amma ba inda yake wasa ba kwasi ya yi wannan hulici ne a matsayin jawabi jawabi ga tambaya da 'yan jarida suka masa bayan an bayyana da sunaye 'yan wasan Ghana 26 da za su yi wa Ghana wasa a gasar cin kofin Afirka ta shekarar 2017 da za a yi a kasar Gabon. Ghana za ta fafata ne da kasashen Mali, Egypt da kuma Uganda a rukunin D. ita kuwa africa da take rike da kofin ta kara wa kungiyar wasan ta kuɗi na shiga gasar cin kofin afirka na wannan shekarar 2017 don ta ci gaba da rike kofin gwamnatin africa ta baiwa kungiyar wasan kimanin euro miliyan shida na kasafi da kungiyar ta gabatar wa gwamnatin na shiga wasannin cin kofin afirka a gabon inda aka samu karin euro 600 kan kasafi da kungiyar ta gabatar lokacin da ta kai wasa na karshe a equatoria gini shekaru biyu da suka wuce kasar afirka za ta kara ne da kasashen togo da demokaradiyyar jamhuriyar congo da kuma ƙasar morocco a cikin rukunin c a ƙasar gabon coach din super eagles ta nigeria gernot raw ya sha alwashin super eagles za ta samu gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 a kasar rasha inda super eagles take karawa da manyan kungiyoyin wasa kamar kamaru algeria da zambia manyan nasarori da nigeria ta yi na lashe wasanni biyu kuma ta ɗere kan wannan rukuni da ake kwatanta shi da mafi ƙarfi ko na mutuwa ko shakka babu nigeria za ta samu nasarar shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2018 a rasha inji coach din super eagles dan asalin faransa da jamus lokacin da yake jawabi a jiya a birnin Legas. Bayan dakatar da wasannin shiga gasar cin kofin duniyar, Najeriya za ta fafata da Kamaru a cikin watan Agusta a jihar Oyo kuma yana kyautata zato Kamaru za ta sha kashi a hannun Najeriyar. a wasan cikin gida kuma hukumar kwallon kafar ghana ta gfa ta tabbatar da ranar hudu ga watan fabrairu ranar da kakan wasan premier league ta gaba za ta fara shugaban hukumar gfa kwasiyanta ci ne bayyana hakan a wurin taron shekara-shekara da hukumar ta yau a birnin accra shugaban da gfa ya kara da cewa wasannin division 1 da ke kasa da matsayin premier league zai fara ne uku ga watan fabrairu wato kwana guda kafin fara premier league din yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Al'amura sun canza sosai cikin shekaru 35 tun bayan bular mugunyan cutar nan mai karya garkuwar jiki HIV AIDS. A da idan aka samu mutum da cutar HIV AIDS tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne mutum da ke dauke da kwayar HIV kan rayu ne ƙasa da shekara guda da zaran ta kai matsayin AIDS. A yau kimanin rabin adadin mutane da ke dauke da kwayar cutar HIV da suka kai miliyan 37 suna samun jinya da ke ceto rayuwarsu. A ƙarƙashin shirin shugaban ƙasa na yaƙi da cutar HIV cikin gaggawa ko kuma fifa a takaice, Amurka tana taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da wannan cutar a duniya. shi ne shirin yaƙi da cutar HIV mafi girma a duniya. wani bayani da babban jami'ar yaƙi da hiv ambassador deborah albex taftar na cewar yaduwar wannan cutar ta yi ƙasa sosai a wasu muhimman ƙasashen afirka wanda haka na nuna cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu a himmar da ake bayarwa a shirin feffa ko shakka babu ana gab da samun nasarar kauda hiv tsakanin al'umma ta hanyar nazari da tattara bayanai da kuma yin aiki tare a ceci rayuwar miliyoyin mutane kuma hakan na sauya illolin hiv in ji babban jami'in hukumar kula da raya kasashe masu tasowa ta usaid gail smith ya ce a yau shirin shugaban kasa na yaƙi da hiv na pepfa a takaice yana taimakawa mutane miliyan goma sha ɗaya da dubu ɗari biyar a faɗin duniya wurin jinyar ceton rayuwarsu a cewar rahoton kwamitin yaƙi da hiv aids na majalisar ɗinkin duniya kamuwa da cutar tsakanin ƙananan yara ya ragu ainun a faɗin duniya da kashi 51 cikin 100 tsakanin shekarar 2010 da 2015. a lokaci guda mace-mace masu nasaba da hiv sun ragu daga miliyan biyu zuwa miliyan guda da dubu ɗari da goma wani mummunan labari kuma shine kwayar cutar hiv na ƙara yaduwa tsakanin 'yan mata a ƙasashe kudu da saharan afirka a cewar rahoton kwamitin yaƙi da hiv aids na majalisar ɗinkin duniya na bara kimanin ɗaya a cikin yaran mata biyar wanda ya yi kashi goma sha tara na sabon kamuwa da cutar a faɗin duniya na ukuwa ne kan 'yan mata 'yan shekaru goma sha biyar zuwa 24, balagagun mata da mata matasa su ne ke da kashi 75 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar a Afirka. Wannan wani abin damuwa ne ganin wannan adadin zai iya ninkawa nan da shekarar 2020. Akwai dalili na bayyana fargaba akan yadda 'yan mata ke ƙara kamuwa da cutar da cin zarafi ta jima'i da hana su shiga ɗaukar damar yin sana'a da rashin samun isasshen kiwon lafiya da kuma rashin ƙarasa ilimi. A ƙarƙashin wannan shirin shugaban ƙasa na yaƙi da HIV AIDS na FIFA a taƙaice, Amurka tana aiki da ƙawayenta don rage yaɗuwar wannan cutar. kafin ƙarshen shekarar 2017 wanda ya kashe 40 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar tsakanin balagagun mata da iyaye matasa kuma shine mafi tsananin ɗawainiya da cutar HIV ta ɗora a kan wasu ƙasashe goma a Afirka. Wannan ne karo na farko da Amurka ta auna ɓangare na musamman na sababbin kamuwa da wannan cutar wurin yaƙi da HIV AIDS tsakanin wannan rukunin jama'a don jaddada shirin Amurka na dabarun bunƙasa harkokin balagagun yaran mata a duniya. babban jami'in hukumar usaid ya ce tare da ƙawayensu za su iya tabbatar da wannan babban aiki ƙarƙashin jagorancin amurka da tausayawa da yin aiki tukuru ya ce za su iya kawo ƙarshen cutar hiv aids ko sida a faɗin duniya zuwa shekarar 2030 sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. a takaice shugaban amurka mai jiran gado donald trump ana saura makonni biyu ya fara aiki ya zolayi masu adawa da shi a siyasance ya ciki manyan kafafen yada labaran kasar sannan ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan bayanan sirrin da amurka ta samu mai nuna cewa ƙasar rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasar amurka shugaban hukumar zaben ƙasar gambia ya arce daga ƙasar bayan da aka masa barazana saboda ayyana da ɗaɗɗan shugaban ƙasar yahaya jami a matsayin wanda ya sha kaye a zaben da aka yi a watan jiya a cewar 'yan uwansa shugaban na hukumar zaɓe mai zaman kanta aliyu mumar njai ya tsere zuwa senegal bayan da ya ji cewa hukumomin gambia na shirin yin masa bita da kulli kasar turkiya ta yi gargadin cewa saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta a siriya ka iya shafar tattaunawa zaman lafiya da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goban allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin Ga sakon taya murna ga iyalin Malam Lokamato Kwankwan Ikara da za a daura auren diyarsu Asiya da angonta Timoti wanda za a yi gobe Alhamis da karfe 10 na safe. Allah ya ba da zaman lafiya amin. A madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Kelvin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.